صدق الله العلي العظيم Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Radio Hausa VOH karkashin Hausa TV daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirin sa na daren yau Alhamis kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda mushtaba adam zai karanto mana daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na afirka a yau tare da awwal bauchi daga nan sai muryoyin masu sauraron mu tare da hassan barka daga nan sai shirin nan na amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar daga nan sai kisoshin rayuwa wanda shi ma zan gabatar daga nan sai shirinmu na duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na ko kun san wanda abdullahi salisu usman katsina zai gabatar ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis sha takwas ga watan Maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da hudu ga watan Sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kuka san cewa shekaru 163 da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan Maris na shekara ta 1858 aka haifi Rodolphe Diesel wani injiniya ɗan ƙasar Jamus wanda ya kirkiri injin diesel. kafin haka dai diesel ya fara bincike akan wata na'ura wadda za ta iya yin amfani da makamashi na mai akan wannan kuduri ne diesel ya samu nasarar kirkiro injin diesel wanda aka sanya wa sunansa injin diesel dai ya kawo ci gaba sosai a bangaren masana'antu da kuma sufuri da kuma wasu ayyuka a faɗin duniya kuma har yanzu ana amfani da wannan fasaha tasa diesel ya rasu a ranar 29 ga watan satumban shekara ta 1913 yana da shekaru 55 a duniya masu ko kun san cewa shekaru 206 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan maris na shekara ta 1815 yankin geneva ya haɗe da ƙasar switzerland da ke tsakiyar nahiyar turai a ƙarni na 15 shekarar miladiya switzerland ta kasance ƙasa mafi ƙarfi a yankin nahiyar turai amma a hankali a hankali ta yi rauni a cikin shekara ta 1815 bayan haɗewar wasu manyan yankuna guda tara na switzerland daga ciki har da geneva ƙasar ta sake farfadowa amma bayan gudanar da taron paris wanda ya gudana bayan faduwar sarki napoleon daga lokacin switzerland ta ɗauki matakin salon siyasa madaidaici da rashin shiga duk wani rikici da kowace ƙasa ta duniya kasar switzerland ta ci gaba da bin wannan salo har yanzu ta yadda hatta yakin duniya na ɗaya da na biyu da aka yi ba ta shiga cikin yakin ba kuma ba ta goyo bayan kowane bangare na yakin ba da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 56 suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan maris na shekara ta 1965 tsohon sarkin kasar masa sarki faruk ya rasu an haife shi a shekara ta 1920 sannan bayan mutuwar mahaifinsa a shekara ta 1936 ya gaji mahaifin nasa yana dan shekaru 16 a duniya bayan yaki na farko tsakanin isra'ila da kasashen larabawa wasu sojojin ƙasar masar suka yi masa juyin mulki suka kuma ɗora ɗansa na wani lokaci daga bisani kuma suka sanar da kwace iko da kasar ta masar baki ɗaya a ranar 26 ga watan yulin shekara ta 1952 sai kuma a ranar 18 ga watan janairun shekara ta 1953 suka tilasta masa yin gudun hijira a kasashen ketare faruk ya koma kasar italiya da zama inda ya ci gaba har zuwa ƙarshen rayuwarsa ya rasu a rana irin ta yau a shekara ta 1965 yana ɗan shekaru 45 a duniya Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma mustapha adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi duminsa labarun duniya da farko ga kanunsu iran ta ci za ta ci gaba da bunƙasa makamanta masu linzami kwallo ya koma ƙasar tanzania inda ake sa ran rantsar da mace ta farko a matsayin shugabar ƙasa mai horar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta kano pilas a najeriya ya bar aikinsa saboda rashin biyan sa albashi Tun sai a zama domin a saurari cikakkun labarin duniya iran za ta ci gaba da bunƙasa makamanta masu linzami ministan tsaron jamhuriyar musulunci ta iran brigadier general amir hatamine ya jaddada haka yana mai da cewa sabuwar shekara ta hijira shamsiyya da za a shiga a iran iran din za ta ci gaba da mayar da hankali wajen bunƙasa masana'antun tsaro duk da tarraƙin da ake yi mata ya kuma da cewa iran ta iya kaiwa ga dukkanin manufofin da ta shata wa kanta a cikin wannan shekara ta hijira shamsiya wacce za ta ƙare daga nan zuwa ashirin ga watan maris duk da ƙayyar da magautan jamhuriyar musulunci ɗin suke nuna mata ministan tsaron na iran ya kuma yi ishara da matsin lamba mai tsanani da amurka take wa iran inda ya ce amurka ƙarƙashin donald trump ta yi duka abinda za ta iya yi na takurawa iran amma a ƙarshe trump ɗin ne ya yi asarar mulki Brigadier janar Hatami ya kuma ce mun gode wa Allah da ya bamu damar kaiwa ga manufofinmu cikin dukkanin bangarorin tsaro. Kallo ya koma ƙasar Tanzania domin rantsar da mace ta farko a matsayin shugabar ƙasa. A jiya Laraba Samiya Sulhu Hassan wacce take rike da mukamin mataimakin shugaban ƙasar ta Tanzania ta sanar da rasuwar shugaban ƙasar John Magafuli sanadiyar bugun zuciya. tsarin mulkin ƙasar ta tanzania dai ya tanadin cewa wanda yake kan mukamin mataimakin shugaban ƙasa ne zai ƙara sawa'adi na biyu na magafuli da 'yar gamu gidan gaskiya da zai ƙare zuwa shekara ta 2025 idan aka rantsar da ita ta ta zama mace ta farko wacce ta riƙe mukamin shugaban ƙasar a cikin yankin gabashin afirka ita dai sulhu haifaffiyar yankin zanzibar ce a shekara ta 1960 kuma musulma majalisar dattijai a kasar brazil ta fitar da kuduri akan bunƙasa alaƙa da iran 'yan majalisar dattijai na kasar brazil sun amince da kuduri akan bunƙasa alaƙa da iran sannan kuma da kafa kwamitoci na ƙulla ƙawance tsakanin majalisun ƙasashen biyu jakadan iran a brazil hussein garibi ya yaba da matakin da majalisar dattijan ta kasan brazil ta ɗauka sannan ya kara jaddada muhimmancin kafa alaka mai dorewa ta fuskar majalisa a tsakanin kasashen biyu har ila yau jakadan na iran a brazil ya ce daga cikin muhimman ayyukan da kwamitocin kawance na majalisun kasashen biyu za su yi da akwai ƙarfafa alaka a tsakaninsu ta kowace fuska sannan da kawar da abubuwan da suke kawo cikas akan hakan a kowace shekara kasuwanci a tsakanin kasashen biyu yana kai biliyoyin daloli to kuna ta da rado biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran mayakan kungiyar boko haram sun kai hari a jihar yobe tare da daga tutarsu a wani sansanin sojan najeriya a ranar talata da ta gabata ne dai mayakan kungiyar ta boko haram suka kai hari a jihar yobe tare da kone wata makarantar boko kurmus da kuma daga tutarsu a wani sansanin soja na katarko a karamar hukumar gujiba jaridar punch ta najeriya da ta buga labarin ta ambato wata majiya tana shaida mata cewa maharan sun kutsa cikin garin ne dai da jijjifin safiya a lokacin da mutanen garin suka fito domin zuwa masallaci su yi salar asuba a rika jin ƙara harbe-harbe a cikin garin sai dai babu wani rahoto akan mutuwa ko jikkata waje shaidar ganin ido ya faɗa wa jaridar ta punch cewa wannan shine karo na biyu da 'yan ƙungiyar ta boko haram suka kone wannan makarantar ta boko a karan farko sun kone ta daidai a shekara ta 2013 sai dai an sake gyara ta amma yanzu kuma sun sake aikatawa jihar yobe tana daga cikin jihohin yankin arewa maso gabashin najeriya da suke fama da hare-haren kungiyar boko haram bayan jihar borno mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kano filis a najeriya ya bar aikinsa saboda rashin biyansa albashi kocin na kungiyar kwallon kafa ta kano Pillars mai suna leonor sokoya wanda dan asalin kasar faransa ne ya raba hannu riga da kungiyar bayan da ya kokin rashin biyansa albashin da ya kai dala amurka dubu ashirin da biyar cikin wata wasiƙar da ya rubuta bayyana cewa ina sanar da cewa na sauka daga kan aiki na bayar da horo ga kungiyar kano phillips nan take har ila yau sosaiya ya ce kungiyar ta kano pilas ta karya alkawalin kwantiragi saboda ta ƙi biyansa albashi na watanni biyar a jere haka na nufin cewa ba shi da wani aiki da zai yi akan kungiyar ta fuska shari'a lokacin labarin duniyar kenan mustapha adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau tare da muhammad awal bauchi afirka a yau Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa kana kuma suke ci gaba daukan hankula a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a najeriya dai batun ci gaba da sacewa da kuma garkuwa da yara 'yan makarantu da ake ci gaba da yi yana nema ya zama ruwan dare gama duniya a kasar to wannan batu na ci gaba sace yara 'yan makaranta ɗin da yi lamari ne da ya sanya jama'ar kasar cikin damuwa kana kuma wasu suka fara tambayan wai me ke faruwa ne me yasa 'yan bindiga din a halin yanzu ko koma wurin sace yara 'yan makaranta menene dalilin hakan me suke so me ce mafita dangane da wannan lamari sannan a bangare guda wasu hanyoyi mahukunta suke bi wurin kwato waɗannan yara ganin cewa a koda yaushe suna maganan ba sa biyan kuɗin fansa wanda kuma an da an san ɗaya daga cikin dalilan da ya sake sanya waɗannan yan bindiga sace waɗannan yara da kuma jama'a da ake sace a Najeriya din shine neman kuɗin fansa da suke karba to me ke faruwa ne to wannan batu dai shine batun da shirin namu na yau zai dubi kansa don haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance to masu saurari barkamu da sake saduwa to ala kulli halin abinda da yake a fili shine cewa su waɗannan masu sata waɗannan yara ɗin suna da wasu bukatu nasu wanda daga ciki akwai bukatan da suke na neman kuɗi kuɗin fansa a bangare guda mahukunta a najeriya ɗin musamman na wasu jihohi da irin waɗannan abubuwan ke faruwa su kuma suna maganin cewa ba sa ba da kuɗin fansa wasu waɗannan 'yan bindiga ana da tattaunawa da su sukan sako waɗannan yara lamarin da ya sanya alamun tambaya da kuma tambayoyi daban-daban cikin zukatan al'umma shin wace wani su dabaru mahukunta a najeriya din suke yi gurin kwato waɗannan yara na farko dai ba a ganin ana gumurzu tsakanin jami'an tsaro da su kansu waɗannan 'yan bindiga abin da kuma yake a fili shine cewa waɗannan 'yan bindiga din suna satan mutane ne don su nemi kuɗin fansa don biyan wasu bukatunsu a bangare guda mahukunta kun suna cewa ba sa ba da waɗannan kuɗi sannan menene ma ya sanya a halin yanzu su waɗannan 'yan bindiga suka koma ga waɗannan 'yan makaranta waɗannan hanyoyin makarantu na ci gaba da sace yara na makarantu to waɗannan tambayoyi dai da waɗannan batutuwa su ne abinda shirin namu a halin yanzu kamar na bayyana zai yi ƙoƙarin neman amsoshinsu inda a halin yanzu muke tare da dr kabiru adamu wani masanin harkokin tsaro a najeriya kana kuma shugaban kamfanin na bacon consulting limited mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro da ke zaune a Abuja. A to dokta barka da zuwa filin namu da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Malam Muhammad. To dokta watakila idan ka kana tare da mu a farko farkon bayanin da na yi a cikin wannan shiri din muna magana ne dangane da batun yanayin yanda ci gaba da sace yara 'yan makaranta a halin yanzu a Najeriya yake nema ya zamanto ruwan dare ga duniya. a matsayin ku na masanan harkokin tsaro a ganinka me yasa yanzu yan bindiga dinnan suka koma kan batun sace yaran yan makaranta kawai To a takaice wannan sabon al'amari wanda yake fuskantar Najeriya har da arewa maso yamma abu ne wanda za a ce ba mu mabe ba mu mamaki ba. Dalili in ka yi nazari ta fuskan shi ilimi na kimiyyar laifuka wato criminology kasancewa an fuskanci makarantu ne abu ne wanda ke nuna yadda makarantu nan ba su da matakai na tsaro wanda zai ba su kariya daga irin wannan al'amari da in ka duba yawan ɗalibai da ke cikin wa'annan makarantun da kuma abin da ke biyowa baya duk lokacin da wani abu ya shafi wannan ɗaliban za ka ga makarantu nan sun kasance wurare waɗanda ke da tarin abin da zan kira arziki amma kuma hatsari ko matakai na tsaro wanda zai kare su bai da inganci to a takaice duk wanda ya kawo ma irin waɗannan makarantu ne hari ko da niyyar sata ko na ta'addanci za ka ga akwai yiwuwan zai yi nasara to nasarar nan za ta bashi abubuwa biyu na farko za ta bashi ah, wato dama na duniya a san wane ne shi na biyu kuma damar da zai tattauna da gwamnati ko duk wani wanda suke da iko don bukatar da yake son ya cimma idan dan ta'adda ne don burin da yake son ya cimma ko menene burin idan ko barawo ne to ko irin wayannan barayi wanda suke satan jama'a don karban kudin fansa kaga dole a tattauna da shi a bashi kudin fansa kansa to a takaice dai ya yi aiki wanda bai da hatsari sosai saboda rashin tsaro da makarantun nan suke da shi amma kuma ga amfani da yawa tattare da shi to a takaice dai yanayin kenan abu na biyu wanda ba za mu ɗebe shi ba shine shigar siyasa cikin al'amarin akwai fahimtar da ake da shi na cewa 'yan siyasa na amfani da wannan daman don su tozarta ita gwamnati ko kuma su nuna gaza kasawarta to duk dai wannan ko ya ka diba shi yana karkashin wannan bayani ne na farko na cewa rashin ingancin tsaro a wannan makarantu ne shine umul abaisan wannan lamari da muke ciki to dokta daga wannan bayanai naka za mu fahimci ɗaya daga cikin manufar su waɗannan masu satan mutane dai shine neman hanyoyin da suke bi mafi sauki wurin neman abin da suke nema ko na kuɗi ne musamman da batun kuɗin fansa da suke nema a to dokta a bangare guda gwamnatocin da waɗannan abin ya shafa musamman gwamnatocin jihohi eh, kamar na babanin jihar Neja da kuma jihar Zamfara waɗannan gwamnatoci suna maganin cewa su ba sa ba da kuɗin fansa wa waɗannan 'yan bindiga bisa la'akari da irin yanayin da ake zargin cewa kudin fansa da ake ba su da ake ba su su ne suke ci da kwadaitar da su suke ci gaba da wani abubuwan da suke su waɗannan gwamnatoci suna cewa ba sa ba da wannan kuɗi to don haka idan har ba sa bada kuɗi su kuma ainihin mun fahimci cewa ainihin ɗaya daga cikin dalilan su na neman kama waɗannan yara suna neman kuɗin fansa to idan har ba su ba su kuɗin fansa sannan kuma a lokaci guda kuma suna sako waɗannan yara to tun farko da man menene manufar su na sace wannan yaran eh, kamar abun akwai ɗaura kai cikin wannan lamari ya kake gani dokta Ah, ba shakka gwamnatoci a duniya gaba ɗaya yawanci to da wuya su fito a bayyane su ce sun bayar da kuɗin fansa da dalili shi bayar da kuɗin fansan kansa yakan kasance ah, wato dalilin ci gaba da irin wannan al'amari na satan jama'a don karɓan kuɗin fansa to shi yasa yawancin za ka ga gwamnati a duniya a duniya ƙasashe da yawa ba sa fitowa su yarda su sun bayar da kuɗin fansa to amma Eh, yanayi inda an sace ɗalibai ko an sake duk wani dai wanda ke da muhimmanci ɗan ƙasa ko ɗan uwa ne ko wanda gwamnati ke da hakkin kare shi to bayan an sake ɗin eh, dole ne gwamnati ta tattauna da su waɗanda ke rike da waɗanda aka sata ɗin to a wannan yanayin komai na iya faruwa ah, suna iya bayar da kuɗin na fansa ko a wani lokutan ba dole ba ne ma ya kasance kuɗi ma'ana ana iya musayan prisonoli ah, na ɗaya kenan na biyu suna iya gabatar da wata bukata ah, wanda ba dole ba ne sai na yi ambace shi a wannan kafar amma mai saurare ya fahimci cewa akwai bukatoci da yawa wa'anda su wayannan barayi ko kuma 'yan ta'adda za su iya gabatarwa wadda kuma in gwamnati ta yi musu zai iya rage raɗaɗin halin da suke ciki dangane da walwalansu da kuma kasancewansu ƙungiya wadda ba ta da alaƙa ko hurɗa tsakaninta da gwamnatoci na waje a takaice dai fansan na iya kasancewa abubuwa da yawa daga abin da ya fuskanci kuɗi ko abin da ya fi haka Eh, to a wannan yanayin ana amfani da fage ne na bayan ƙasa ko kuma wayanda ke shiga tsakani to abinda muka fahimta a najeriya shine eh, al'amar yanayi ma na cin hanci da rashawa da kuma damar da ake samu na zambatan ko yagi ko me za a yaga daga gwamnati ya shigo a wannan lamarin ma'ana da su kansu jami'an gwamnatin da wayanda ke shiga tsakani akwai alamomin da ke nuna cewa lallai suna amfani da wannan dama na satan jama'an na karban kuɗin fansa na zaluntan kawunansu da zaluntan gwamnati da kuma jama'a da suka zaɓe su a takaice dai bayar da kuɗaɗen ya zama wata kafa na dama na su kansu gaggan gaggan barayin su amfana da kuma wayannan wayanda ke mm, wakiltan jama'a matakan gwamnati da kuma wayanda ke shiga tsakani su yage abin da za su yaga Eh, to a wannan yanayin mun shiga wani yanayi mai tayar da hankali wadda idan aka bari haka din ya ci gaba to kaga dukkansu suna da burin wannan din ya ci gaba don amfanin da suke samu daga barayin har wanda za kira barayin gwamnati da kuma wayannan azzalumai wanda suke shiga tsakani Eh, da sunan cewa za su taimaka amma kuma su zo suna amfana da wannan al'amari wanda bai da daɗi yara ne wayanda ba san hawa ba sun sauka ba ke zuwa a kame a sa su cikin yanayi mai tayar da hankali to walefin daɗi karewa masu saurare ga shi mun ko bayani dr ma dauko bayani kuma muna da wadansu tambayoyi daban-daban da muke tare da su wadanda muke neman ƙarin bayani kan su amma daga duka alamu ana mun ishara cewa lokacin da ka riga da ka mana ya riga da ya kawo jiki don haka dole za mu yi bankwana da ku anan masu saurare sai a biyo mu a saduwa ta gaba din amma kafin nan guda ta musamman ga gashi dr kabiru adamu shugaban kamfanin na bikon consulting limited a nan abuja kana masana harkokin tsaro a najeriya masu saurare sai wani jikon wasu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh madalla yanzu kuma sai shirinmu na muryoyi masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa voh barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen wasu na voh hausa barkan mu da haka mai magana lawal yamma daga niamey nijar zan miƙa ta'aziyya na zuwa ga yan uwanmu yan nijar wanda aka kashe yan uwansu a harin da aka yi bani bango a cikin wannan makon fatan mu dai allah ya sa sun huta sannan kuma ina kira zuwa gwamnatin ƙasar nijar da ya kamata ta gane kan cewa alhakin kare rayukan yan nijar yana a kanta kuma wannan babbar dubara da suke suka suna su sojojin kasashen waje wai da sunan su za su kare mana ƙasa to a gaskiya wannan babbar dubara ce ya kamata ɗan yar ya san wake tsare da shi sojan kasar mu ne ko sojan wata kasa sojojin wata kasa ba za su kare mana kasar mu yadda ya kamata a ba sojojin mu kayan aiki su kare kansu su kare kasar su amma ba a yi ta kwaso mana sojojin kasashen waje ba ana jirge mana kasa gaskiya wannan bai yi ba Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH Tahiran Murya Musulunci. Don Allah ina so ku bani dama an mika jaje na ga yan uwa da amannan arziki da aka musu kisan gilla wanda yan ta'adda suka kashe su a yankin tilibere a nan jamhuriyar nijar muna addu'a allah ka ji kansu ka ji kan musulmi allah ƙara kiyaye gaba ya kamata gwamnati ta tashi ta tsaya tsayin daka ta ga cewa ta magance wannan ta'addaci duk inda yake a nan jamhuriyar Nijar da ma duniya ga baki daya Allah ka ba mu zaman lafiya kuma Allah ka ji kansu Allah ubangiji ka sa idan ta mu ta zo Allah ka ba mu cikawa da imani ina muku fatan alkhairi na gode da wannan dama da kuka ba na isar da wannan sako na suna na shugaba Iliya mai fanti da shayi da wura tare da Nijeriya assalamu alaikum mamaye jamhuriyar musulunci mai magana lawan Alhaji Abdul da Sanai Abuja. To, a wagar rana dai dan lokaci a bisa ka abin da ke faruwa a ƙasa ta Nijar, musamman yawan hare-hare da ake yi a yankin Talabiri. Ina musu gaisuwa. Su kuma wanda Allah ya sa abubuwan ga ke shafa, Allah ka musu kwanciya hankali. Allah ka mana sauki. Wai da Allah ina amfanin sojawan nan da ake kawowa daga Chadi, daga France, daga Amurka. Sai suna can kuma can ne ake yin abubuwa. To an haka nan ne a fudda su ma bara mana 'yan ƙasa ta kaɗai suna iya tare shi. Assalamu alaikum jamhuriyar jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga gadan fulani wurji shugaban kungiyar dalakairi muka zo rashin jihar bauchi to a yau ina son ku bani dama in jajantawa jan uwa da iyalen waɗanda harin jan ta'adda suka rutsa da su a yankin tiliberi da ke jamhuriyar niger inda aka kashe mutane hamsin da takwas gaskiya wannan abun dubawa ne matuka muna kira kira ga gwamnatin kasar jamhuriyar Nijar ya kamata ta ɗauki matakan da suka dace domin kawo ƙarshe waɗannan jan ta'adda da suke shi gaba da shinkarin su, babu babbaka muna addu'ar Allah ya ji waɗannan da suka riga mu gidan gaskiya da ma musulmin duniya baki ɗaya mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu shika da kyau da imani na gode jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga gadan fulani warji. assalamu alaikum radio ta haram jamhuriyar islama kuna magana da muhammadu gwaro in wala daga nan birnin yamai eh, muna jajanta ma al'umma wadda suka samu asarar rayuka bangaren delivery allah masu rahama allah ba wasu hankuri allah ya kansu muna fatan muna kira shugabannin kasashen afirka su shiga taitayen su san mina na ake sai mai gaban su sha'anin duniya ko mulki ko kuɗi ba shi bane duk wuciya za su yi su kula da al'umma assalamu alaikum warahmatullahi wa biyo hausa radio idan mai magana aliyu nasarawa kuma garma biya hausa a na zo gare ku da shirayi da amaki idan al'aban da ya samu gare mu da yan uwa namu a nan nijar da aka musu hari wannan yan uwa allah rabu su an dala shi musu gafara shi musu rahama to inda ganin an samu cigaba na ganin sojojin chad sun shigo cikin nijar ana ganin wannan karshen ta'addanci ya kare to sai gashi kuma ya karu a lokacin da aka yi yabon nijar kuma gashi kuma wanga ta'addanci ya riga ya faru mai shawara ta adawa shugaban shugabannin afirka mutum ya dage da 'yan ƙasa nashi shi kula da haƙƙin su da ciyar da su da shayar da su da kula da abubuwa nasu su sun ga san da ka ci mutuwar ƙwarya wani bai zakwa shi ma gadin ƙasar ka sannan ga wanga abu da su samu yan uwa namu Allah shi musu gafara Allah shi musu rahama Allah shi yi musu assalamu alaikum wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh da yaushe Hausa sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya da magaran jamhuriyar Nijar a gaskiya bankin duniya sai in ce ta ma shiga haƙƙi na talakan jamhuriyar nijar saboda bata san halin da yake ciki ba shi yasa ta ce tattalin arziki na ƙasa ta jamhuriyar nijar ya ƙaru. saboda allah da annabi ta yaya za a ce tattalin arzikin jamhuriyar nijar ya yi sama saboda alhali ba a san talakan nijar ba halin da yake ciki fi sabida layi. mutum sai ya huta ya je zai samo abin da zai ci ya sha a larke su kuma gabatan jamhuriyar Nijar akwai wanda zai maka maganin abinci ya tsaya ma bai fita neman kuɗi ba wani zai maka maganin abinci na shekara fiye da hamsin shi kuma talaka talakan Nijar sai ya huta ne zai je samo abincin wuni da zai ci saboda Allah a duba a gani wannan tsarin mai magana Abdulrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya a jamhuriyar Nijar da Magara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio BOH Hausa muryoyin masu sauraro ina muku fata alheri kuma da fatan ana nan cikin koshin lahiya Eh, zan yi magana ne dangance da matsayin da Nijar ta samu na samun ci gaba na tattalin arziki da walwala ta 'yan ƙasa saboda da can baya Nijar tana can matsayi na kutal jakar baya kuma yanzu alhamdulillah Nijar ta samu ta tsere mu kasashe da yawa hatta kai wajen kusan babba yaya cewa da Najeriya. Najeriya tana matsayi 131 ta dawo matsayi na 132 kenan sai mu ce alhamdulillahi inda da yan kasa suka kashe dala amerika dala guda yau sun zo suna kashe kusan dala amerika 500 kenan sai mu ce gaba dai gaba dai mahukuntanmu na nijar gaba dai gaba dai yan adawan nijar a haɗa kai wuri guda a samu a ƙara ciciyar da ƙasar nijar gaba ina muku fata alheri sunana usaini labran daga nan yamai a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Da farko farko dai sunana usaini muhammad adam wanda aka fi sani da usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a yau zan bayyana ra'ayina ne dangane da wannan karramawa ko in ce kyauta da gidauniyar mu ibrahim ta yi wa shugaban kasar mu muhammad isufu gaskiya wannan ba karamin abin farin ciki ba ne ga dukkanin in nijar wanda suke cikin gida da kasashen waje don haka muna taya shi murnar samun wannan lambar yabo da fatan shugabannin mu da za su zo na nan gaba su yi koyi da irin shugabanci na gari wanda shi shugaba isufu mai barin gado din ya yi assalamu alaikum radio voh hausa tehran kuna tare da alkasun mahabucin sauraron ku na yau da kullum daga nan agadas jamhuriyar niger a yau na shigo wannan fili namu mai taron albarka za ni ba da ra'ayi na saman cewa banki na duniya kasan mu ta niger ta samu sauye-sauye ta samu ci gaba a cikin wannan shekara goma wanda aka yi na mulki to mu gaskiya wannan eh, abu bai ba mu mamaki ba saboda da amma su wannan bankoki suna eh, alkahari da abin da yake gyara su da abubuwan da suke suka sama eh, shugabannin mu sharaɗa su ne in sun ga ka cika su sai a ce ma eh, ƙasa ka ta ka ci gaba amma ni a gani na ba ci gaban da wanda 'yan kasa su fito su ce ƙasa ta ci gaba ko ba gaskiya ba. To da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin nan na amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar. Amsoshin tarbiyya. bismillah rahmani rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kuma tare ne zai kasance tare da ku a cikin shirinmu na yau kamar yadda aka saba madalla masu sauraro shirinmu na yau zai amsa tambayar mai sauraron sauraronmu muhammad suleiman dikko daga birnin zaria na jihar kaduna tarayyar najeriya inda yake cewa assalamu alaikum sashin amsa tambayoyin tarbiyya na radio hausa voh tambaya ta ita ce menene matsayin ha'inci a kasuwanci a musulunci kuma menene tasirinsa da kuma komar mutumin a duniya da kuma lahira mun gode mai sauraron ku dukku daga zaria madala malam muhammad suleiman dikko daga zaria da wannan tambayar taka muna fata kana tare da mu a halin yanzu don jin abin da muka tanadar maka dangane da ansa tambayar ka da farko ha'inci wani hali ne wanda bai da kyau a musulunci ba kuma ha'inci a kokarin kasuwanci kawai ba ha'inci a ko'ina bai da kyau bai da kyau a kowane wuri a kuma kowane addini kamar yadda muka saba za mu fara bijiro da ayoyin alkur'ani mai girma wanda suka yi magana dangane da wannan al'amari wato na ha'inci na daga baya mu kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma limamai masu Sarki, daga iyalan gidansa dangane da wannan al'amarin dangane da shi ha'incin Allah ta'ala yana cewa da farko ya ku wanda suka yi imani kada ku yaudari Allah da manzonsa kuma ku yaudari amanoninku alhali kuwa kuna sane cikin suratul anfal aya ta 27 a wata ayan Allah yana cewa kuma in ka ji tsoron wata yaudara daga wasu mutane to ka jefar da alkawarin zuwa gare su akan daidaita lalle ne Allah baya son mayaudara cikin suratul anfal aya ta 58 har ila wata ayan a cikin surtul bakar Allah ta'ala na cewa suna yaudarayya da Allah da wa'anda suka yi imani alhali ba sa yaudarar kowa face kansu kuma ba su sakankancewa cikin suratul bakara aya ta tara wa'annan ayoyin alkur'ani mai girma sun yi maganar yaudara iri-iri akwai yaudara wacce ake yi tsakanin mutane inda suke ɗaukar alkawali a tsakaninsu kan za su lizumci wani abu ko sulhu ko amincewa juna ko kuma kiyaye amana da sauransu amma sai ɗayan ɓangaren ya yi yaudara ya yi ha'inci wato ya kasa cika alkawalin da ya ɗauka kamar yadda ya zo a cikin ayar amfal ta 58 Allah ya buƙaci manzonsa sallallahu alaihi wa sallam da ya yi watsi da alkawalin da ya ɗauka tare da mushrikai idan yaudara ta bayyana a fili a wajen su. wato idan sulhu ne ya yi watsi da sulhun ya faɗa musu da yaƙi kamar yadda ya yi a yaƙin ƙwatar makka bayan da ƙwarai Shawa suka saba wa sulhun Hudaybiya da suka kulla tare da shi shekaru biyu kafin haka. Amma wani lokaci ha'inci da yaudara suna fitowa ne tsakanin mutane waɗanda suke bayyana cewa su muminai ne sun yi imani da Allah da manzonsa amma a zatonsu suna yaudarar Allah da manzonsa ne ba su san cewa suna yaudarar kansu ba don Allah da manzonsa ba sa buƙatar imaninsu don biyan buƙatunsu don haka su masu yaudarar waɗanda kuma su ne munafukai su suka yaudari kawo ɗaukansu da rashin imani da gaskiya wannan dai shine yaudara mafi muni wato bayyana imani da ɓoye kafirci sai kuma yaudara ta uku yaudara wacce take aukuwa a tsakanin muminai ko kuma musulmai a mu'amalar su na yau da kullum kun kulla alkawali da wani mutum kan cewa za ku yi aiki tare a wannan al'amarin ko kuma ka sayi wani abu a wajen mutum tare da dukkan siffofi abin da ka sayan amma sai ya kawo maka saɓanin yadda yadda alkawalinku ta kasance to wannan maha'inci ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi yana cewa duk wanda ya ha'inci dan uwansa musulmi Allah zai dauke albarka a cikin arzikinsa zai kuma toshe hanyar samun arzikinsa kuma ya bar shi da dabarbarunsa ko kuma inda yake cewa duk wanda ya ha'ince mu bai daga cikin mu a lokacin da ya je kasuwa ya sa hannunsa a cikin wani kayan abinci ya fitar da marasa kyau a kasar abincin ko a tsakiya. tsakiyarsa sai ya ce wa mai sayarwa menene wannan me yasa baka sa shi a sama ba kowa ya gani don haka ha'inci ya haramta a addinin musulunci tsakanin musulmi da musulmi ko tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ha'incin ya kasance a cikin mu'amala ne kamar saya da sayarwa ko jarrabawa a makaranta ko alkawali tsakanin mutane biyu ko tsakanin kasashe ko tsakanin mata da mijinta ko tsakanin ɗa da mahaifinsa da dai sauransu dukkaninsu sun haramta don haka a takaice ha'inci sifa ce ta munafukai kamar yadda ya zo cikin hadisi kamar yadda ya zo cikin hadisi inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alamun munafiki uku ne idan yayi magana yayi ƙarya idan yayi alkawali ya saba idan an amince mashi yayi ha'inci duk wanda yayi wa kansa hisabi ya gano cewa yana ya gano cewa yana da wannan halaye to yayi sauri ya tuba zuwa ga Allah idan akwai haƙƙin wani da ya salwanta a hannunsa saboda ha'incinsa ya biya shi ko kuma ya nemi yardarsa da ƙarshe duk wanda ya ga wani yana da irin wannan halaye to ya nisanci shi don kada ya cutar da shi idan kuma wani ya nemi shawararsa dangane da shi kada ya ɓoye masa wannan munin halin da ya gani ta tare da shi don kada ya cutar da wannan wanda ya nemi shawararsa to a takaici kenan wannan shine amsan tambayar muhammad dikko daga zaria na tarayyar najeriya masu sauraro nan kuma za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. har ila yau akwai shirin nan na kisoshin rayuwa wanda shi ma ni zan gabatar. Isoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo maku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley na Atla Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun tsaya ne inda Abban ibnu Abi Ayyash wanda Sulaim dan Qais al-Hilali ya bar masa littafinsa ya mika littafin shi ma ga wani malami daga cikin malaman masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a garin Basra wanda ake kiransa Umar ibnu Muhammad dan Abdurrahman al-Basri sannan ya rasu shi ma yana dan shekara fiye da saba'in a duniya da yardan Allah daga nan za mu tashi don don haka a lokacin da umar ibn muhammad dan abdulrahman albasri ya karbi littafin sulaim daga abban sai ya fara karantar da shi ya ruwaito shi ga sauran malamai da kuma ɗalibansa da suke cikin masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu malaman tarihi sun bayyana cewa an bijiro da wannan littafin a gaban Imam Sadiq alaihi salam limami na shida daga cikin limamin masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma mahaifinsa Imam Muhammad Bakar alaihi salam wanda suka tabbatar da ingancinsa har ilawa an karɓo hadisi daga imam sadiq salam yana cewa duk wanda bai san littafin sulaim dan ais alhilali ba bai san wani abu na al'amarin mu ba ko kuma dai kamar yadda ya faɗa malaman tarihi sun bayyana cewa abban ibnu abi ayyash yana dan shekara 76 a duniya ya haɗu da umar ɗan muhammad ɗan abdulrahman wato a shekara ta 138 bayan hijira kamariya a lokacin da ya mika masa littafin sulaim ibn qais al-hilali da ƙarshe dai umar ya ruwaito wannan littafin ga malamai da dama a cikin rayuwarsa kuma malaman sun haɗa da ibn abi umair da hamad ibn isa usman bin isa ma'amar ibn rashid al-basri ibrahim ibn muhammad al-yamani hammam ibn nafi as-san'ani da kuma ɗansa Abdurrahman ibn Hammam As-San'ani. Daga nan littafin Sulaim ɗan Kaisar Hilali ya yaɗu cikin al'ummar musulmi musamman cikin mabiya masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam halin yanzu dai littafin Sulaim dan Qais al-Hilali ya yadu a ko ina a duniya amma abin tambaya ita ce shin wannan littafin wanda ake nasabtawa ga Sulaim dan Qais al-Hilali a halin yanzu gaskiya shine littafin nasa ko kuwa an sauya wani abu a cikin sa malamai masu tahqiqi masu bincike sun bayyana cewa littafin Sulaim Ibnu Qais al-Hilali wanda yake yawo a tsakanin musulmi a halin yanzu an hada shi ne daga kofi-kofi guda hudu wa'anda aka samu a hannun wasu malamai inda da farko adadin hadisan da suke cikin littattafan guda hudu sun bambanta sannan wasu malaman sun yi wa littafin isnadi ta yadda aka gano wasu abubuwa da ya faɗa a wasu littattafan aka tabbatar da abubuwan da suke ciki da kuma ingancin su sai dai duk da haka don sanin irin abubuwan da suka faru a tarihin musulunci dangane da kirkiran hadisai na karya a jinginawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sahabbansa ko kuma limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma tauye su ko kuma ƙara su ko a canja ma'anar su da nufin batar da musulmi ko batar da gaskiya sun sun auku kuma alamun haka sun bayyana a cikin littafin sulaim musamman a cikin kofi guda hudu da aka samu aka mai da shi kofi guda a halin yanzu don haka wasu malamai suke gani mafita ita ce a irin wannan halin dole ne a koma a cikin littattafan tarihi ingantattu wanda aka amince da su don tabbatar da hadisan da suke cikin littafin sulaim ibn qais al-hilali ko a yi amfani da hankali don gano gaskiyar hadisan da ake dangantawa ga masu mai a cikin littafin ko a a koma zuwa ga wasu ƙara'in wanda suka hada da alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa masu tsarki amintattu ko da kuwa daga littattafan sauran musulmi ne don samun shaidar tabbatar da abubuwan da suka zo cikin littafin wasu malaman tarihi sun bayyana cewa dole ne a ɗauki wannan mataki don ganin wasu hadisan da suka zo cikin littafin da yake yawa a hannun mutane a halin yanzu wa'anda suka saba hankali ko alkur'ani ko kuma su shaidu na tarihi sun bayyana karara a cikin littafin wanda ya nuna cewa mai yiwuwa wannan littafin ya fada hannun wasu mutane masu mummunan manufa a cikin tarihin addinin musulunci da fatan Allah ta'ala ya amfanar da mu da wannan littafi na Sulaim ibn Qais al-Hilali ya kuma ba wa malaman mu damar gano mana bara gurbin hadisan hadisan da aka cusa a cikin wannan littafi mai alfarma masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau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 kasar da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yarjejeniya ya samu haɗin kai a tsakanin mambobinsa kan jaddada yin kira ga ƙasashen duniya dangane da batun ganin an janye dukkanin sojojin haya da aka jibge a cikin ƙasar libya tun a ranar 19 ga watan janairun wannan shekara ce majalisar ɗinkin duniya ta sanya ranar 23 ga watan na janairu a matsayin ranar da duk sojojin hayar ƙasashen waje za su fice daga cikin ƙasar libya amma har shigewar lokacin babu wata ƙasa da ta ɗauki matakin janye sojojinta daga cikin ƙasar ta libya lamarin abin da ke kara sanya shakku kan yiwuwar wanzuwar zaman lafiya da sulhu a kasar hakanan a cikin watan disamban shekarar da ta gabata kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wani bayani da ya samu amincewar dukkanin mambobin kwamitin kan jaddada yin kira na ganin an janye sojojin haya daga cikin kasar ta libya kamar yadda kasar amurka ta fito kai tsaye ta bukaci kasar rasha kan ta janye sojojinta daga kasar libya abdulkadir huwaili memba a kwamitin kolin gwamnatin libya da ta gabata ya bayyana cewa duk da kiraye-kirayen da aka yi musamman daga kungiyoyin ƙasa da ƙasa kan neman ficewar sojojin haya daga cikin libya kira ne kawai ta fatar baki amma babu tabbas da kuduri na gaskiya a kiraye-kirayen a wannan lokaci abdulkadir huwaili ya jaddada cewa babu gwamnatin haɗin kan ƙasa a libya da take kare kyawawan manufofin ƙasa da al'ummarta iyaka dai kowane ɓangare yana ƙoƙarin kare manufofin ƙasashen da suke goya masa bayani tsakanin tsakanin gwamnatin haɗin kan ƙasa da ke da matsuguni a birnin Tripoli da kuma gwamnatin da ke birnin Tabaruk a gabashin Libya Ƙarƙashin jagorancin General Halifa Haftar. Sakamakon haka marubuci kuma ɗan jarida a ƙasar Libya Muhammad Albusir ya bayyana cewa bayi ganin kiran baya-bayan nan da kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi na ganin ƙasashen waje sun ɗauki matakin janye sojojin hayar su daga cikin Libya domin ganin ƙasar ta koma kan tubalin zaman lafiya da sulhu a matsayin mai amfani bayan tsawon shekaru kasar libya tana fama da matsalolin tashe-tashen hankula muhammad albusir ya siffanta kiran kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da addu'ar da paparoma francis ya yi kan kasar ta libya sakamakon haka kiran kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yana kan hanya amma abin da ke faruwa a ƙasa a libya yana gudana akan wani tafarki na daban yana mai jaddada cewa kiran kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai ci gaba da zama maras kima matukar kwamitin tsaron ba zai ɗauki matakin yin amfani da hakikanin matsayinsa wajen ganin an ɗora ƙasar libya kan tubalin da ya dace ba a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa ɗan jarida muhammad albusir ya ƙara da cewa babu mafita wajen warware rikicin ƙasar libya matukar ba a samu daidaiton baki da fahimtar juna a tsakanin ginshiƙai da suke da hannu da tsaki wajen juya akalar 'yan siyasar ƙasar libya ba wato ƙasar rasha turkiya kuma mafi gasar ganin an kama madafin ikon arzikin kasar sannan kasashen da suke rufa musu baya domin cimma nasu manufofi a kasar ta libya misalin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da masar a nashi ɓangaren tsohon jakadan kasar birtaniya a libya peter millet ya jaddada cewa ba zai yiwu kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki matakin nuna ƙarfi kan batun kasar libya ba da nufin dawo da zaman lafiya da sulhu a kasar kuma lamari ne da al'ummar libya ba za ta amince da shi ba amma bayan da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da amince cewarsa kan ganin an janye dukkanin sojojin haya daga cikin ƙasar libya duk da cewa akwai ƙasashen da suke da hannu a jibge sojojin hayar a cikin ƙasar tsohon jakadan ƙasar birtaniya peter millet ya bayyana kyakkyawar fatansa na ganin akwai yiwuwar cimma nasarar kawo ƙarshen rikici da dambarwar siyasar ƙasar libya kamar yadda tsohon jakadan ƙasar ta birtaniya ya jaddada cewar rahoton kwararrun ƙasa da ƙasa da ake zaman jiran fitowarsa cikin kwanaki kaɗan masu zuwa kan ƙasar ta libya zai fayyace irin sojojin hayan da suke cikin ƙasar libya da kuma inda suka fito kamar yadda rahoton zai ƙara fallasa masu keta dokar hana shigar da makamai cikin ƙasar ta libya a gefe guda kuma dan jaridan kasar rasha kuma mai fashin bakin siyasa andre ontinkov ya musanta batun cewa akwai sojojin hayar kasar rasha a cikin libya yana mai cewa akwai yiwuwar samun ɗaiɗaikun sojojin haya 'yan asalin kasar rasha a libya amma ba wai gwamnatin rasha ta aike da su ba a hukumance saboda dokokin kasar rasha sun hana duk wani ɗan ƙasa gudanar da yaƙi a wajen kasar ba a cikin rundunar sojin rasha ba kamar yadda dokokin suka hana duk wani ɗan ƙasa shiga shiga cikin gungun mayakan haya andre otinkop ya gabatar da tambayar cewa idan har akwai sojojin hayar kasar rasha a karkashin tawagar kamfanin sojojin hayar kasar a libya to tsawon shekaru da suka kwashe a cikin libya suna gudanar da yaki don menene ba a samu gawar soja guda ba a cikinsu kuma idan har kasar rasha tana da hannu a jirge sojojin haya a libya to don menene ta amince da kiran kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na yin kira ga janye sojojin haya da aka jirge a cikin ƙasar ƙasar libya lamarin da ke fayyace kyakkyawar aniyar gwamnatin rasha na yin aiki da dukkanin ɓangarorin ƙasar libya tare da goyon bayan aniyar ƙasa da ƙasa ta ganin an samu zaman lafiya da sulhu a ƙasar. Khalid alMuntasar, malamin jami'a mai koyar da alakar ƙasa da ƙasa a Libya yana cewa kudurin fitar da sojojin haya daga cikin Libya baya hannun gwamnatin ƙasar ta Libya iyaka dai ƙasashen da suke gasa a cikin ƙasar su ne za su ɗauki matakin janye hannuwansu daga kan ƙasar domin sakarwa 'yan ƙasa mara kamar yadda Ali Attakabuli tsohon memba a majalisar wakilan Libya ya bayyana mahangarsa kan batun neman ficewar sojojin hayar ƙasashen waje daga cikin Libya da cewa batun fitar da sojojin haya daga cikin ƙasar libya zai tabbata ne kawai ta hanyar fitar da ƙuduri daga majalisar ɗinkin duniya da kuma matsin lamban ƙasar amurka a farkon watan disamban shekarar da ta gabata ta 2020 wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙasar libya stephanie turko williams ta gargaɗi al'ummar libya da cewa kada su yi wasa da damar da suke da ita wajen bata lokacin fada da junansu domin ba masalhar su bace tana mai nuni da cewa akwai sansanonin soji goma na sojojin kasashen waje a cikin libya kuma akwai sojojin haya kimanin dubu ashirin a cikin kasar ta libya a jawabin da ta gabatar a zaman taron musayar ra'ayin kasashen duniya kan batun tattaunawar siyasar kasar libya stephanie turko williams wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kasar libya ta bayyana cewa samuwar wannan adadi mai yawa na sojojin kasashen waje a cikin libya yana daga cikin mummunan matakan keta hurumin kasar libya kuma dalili ne na bullar fagen shigo da tarin makamai cikin kasar alhalin kasar ba ta bukatar shigo da makamai musamman domin ruruta wutan yaki a cikin ta. a wani bangaren rahoton majalisar ɗinkin duniya kan rikicin kasar libya da kamfanin dillancin labaran rotas ya samu yana nuni da cewa eric prince mai kamfanin sojojin haya na blackwater a kasar amurka shahararren mai goyon bayan tsohon shugaban kasar amurka donald trump yana da hannu dumu-dumu a harkar shigar da makamai zuwa cikin kasar ta libya duk da takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba kan kasar na haramta shigar da makamai kwararru masu sanya ido kan ganin an kiyaye kudurin majalisar ɗinkin duniya na hana shigar da makamai zuwa cikin kasar libya sun zargi eric da gabatar da tallafin sojoji ga jagoran tsoffin sojojin libya da suke karkashin gwamnatin libya a shiyar gabashin kasar general al halifa haftar a watan afrilun shekara ta 2019 tare da taimaka masa wajen sayan jiragen saman yaƙi guda uku matthew scott watt lauyan eric ya musanta wannan zarge-zarge da rahoton majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara ya yi kan wanda yake wakilta kuma aka gabatar da rahoton ga kwamitin da ke kula da takunkumin da aka kakaba kan ƙasar libya a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a bayanin da lauya matu ya fitar ya bayyana cewa eric bai shiga wata mu'amalar yaƙi a ƙasar libya ba da har za a zarge shi da hannu a gabatar da tallafin soji ko sayan makamai ga wani ɓangaren rikicin ƙasar a shekara ta 2019 ƙasar libya dai ta tsunduma cikin rikici da tashe-tashen hankula ne musamman tsohon bakin ƙasashen waje tun bayan faɗuwar gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 kuma rashin fahimtar juna da tsohon bakin ƙasashen waje a harkokin siyasar ƙasar ta libya sun janyo rabuwar kai a tsakanin jami'an kasar lamarin da ya janyo rabuwar gwamnatin kasar zuwa gida biyu gwamnatin haɗin kan ƙasa da ke birnin tripoli da gwamnatin birnin tabaruk da ke gabashin kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo jiki a nan ne za mu jalin zamun sa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan la kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tayar ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. thank you